billahi allazi la ilaha illa aka ce to ai bishiya da dan ragowa hashe ba a sako ba yace wannan irin bishiya ku noma je da Allah mun birma wallahi ana zuwa sai aka ga coci da ce ya daura are tab ai ko anan wani ya hau gori ko dan sa biya sa abu <laughs> motar ya ce ku bar hegi zai sauka kada wanda ya taba shi ya gama iskancin su ya sauka to ga yanda za a yi bismillah ba ku ce alkarba ba kuma in kuna so ku jaraba ta wajen bangaren mallaka to ko shari'a ake zuwa wajen alkali a yi shari'a ta fi karfin kowa amma tun lokacin da aka kira ka zuwa shari'a kar ka ce ba za ka ba hukuma ta fi karfin kowa yi bismillah da kalmar shahada ba yan daga ce ne Allah ka lalata magana Allah ka sa abin ya zama hira wallahi tallahi ko mutum ka kashe sai dai alakira ka ci ubanka amma magana ta lalace a yanzu ko a samu irin mutanen masu cewa ani koya sun kayo yi bismillah da kalmar shahada ba yan daga ce ne Allah ka rufe min bakin wani ka je ku ido hudu ce ne don Allah shigar da fasa ka dinga alwala ka dinga sallah ka dinga tabo ruwa ina zuwa sai ya wuni abun na rantse da girman alkur'ani na gode malam wanda ya godiya shi na ba kuma da Allah ko mace ce ta cika baki ai mata wannan mata ba sa wulakanci to in ka ga masa ta ce na so in ji kunya an kai ne sai ka bagari ai ko na so in ji kunya to in kai ne garin za ka bani haka ne to a yanzu a samu irin matan nan masu wulakanci ka ji mace tana i i na ji i i ba sa yi to da Allah duk wanda ya ce ba lakanin mata ka san akwai masu cewa maganin mace kuɗi ko to mace sai ta ci kuɗin kuma ta ci uwarka ko ka sai mata waya ta dinga cidan wani ka zama gara ko sai ka afa bega daga kasuwa ta yaji ka ta da jela in ga ta jaraba a'udhu billahi akan uwarka mace mala duk wanda ya ce yanzu matanmu jaɗe-jaɗe duk wanda ka gani a gunda su ido ba can kana yaro kake ganin babanka da babarka mu ina matanmu yanzu wani ya canza mace ta kai shida wani bakwai sai ga saurayi ba ya aure wajen bakwai me yasa shi tsoho tun yana yaro matarsa tana yarinya suka tsofa tare to kakan mu sa yi kafe matan a gini da an yi aure sai aka samu karkiya da yadda sai a haɗa da dagumi a ɗaure sai a jefa a randa in mace ta farka ni wallahi mai gida zan dan sha ruwa sai ce a amarya amarya sha a dan farko ya dan fa sanyi na sa ya sanya eh maganin mayu ne garin namu da mayu to ina ne ba mayu kife dai wallahi tana shan ruwa an gama sai su suka ta ba da kai ruwa to ko sai dai ku sayo mace nama ta ta naman kuma ta tuwar ka duk wanda ya tashi neman mashi ya mata yadda ganna Dala mata ba sa yaji in na koma gidan ya zama kabari na in ban da tankwa da mati kai mijin aure ne yi miji goma ba uba goma ba ne da ba wanda imin da miji uba zai mata maraya ruwan dawa biya kuka sai dare a dame ka da jaraba ba sa yi abubuwa ba sa akan ba sa yi to kar ka tura wani duku. idan ka haɗa yan daga, yi bismillah da kalmar shahada shafa yan daga ce ne Allah na baka biko matata ka ji babban biyu. da je kai zai wada ce ne ke daga magana kuma yake taho akan ta za ka kaya da gwanon dogon waske kuma shi arsa ka ba na ba ku dan annabi kuma duk wanda ya tashi neman mace idan ya wa mace mummuna ma laƙani na to bai yarda da Allah ba ka duba tsaleliya wani ya zo da hala wani lamfan wani kancan wani farajan wani kasiya wani kiya saranto wani hala wani honda roba wani continuing discussion wani final discussion wani promaji wani rafo wani ilimi wani conference ke ke ba mata gadi ba kurinmu rashin mutunci ya kai kana tafiya yana tukur ma'aza tukur ma'aza da kayo gangara idan ga kuri ko kai kuri ko kai kuri da ya fata shege a fadan kunya guntun gatarinka. Allah saka. A ta fi tirela da ya fi jibke, kanka ya fi bajan. ba, ku shi Allah saka ba. Malam ka gani? Wallahi ban taba zuwa biko. Kuma ka ga Allah da kudurarsa a haka sai ganna kamar yaro, ko ban yara ne. Mata na uku ba, ashirin na haifa. Yanzu haka ina da ‘ya'ya goma sha shida masu rai billahi ba, da abubuwan da bakwai. a girka da safe a girka da rana a girka da daddare a karya ala asiri zai rufu ban taba zuwa biko ba ni in lallahi mace ai ko duk jikinta a'a Allah soja wai ka ji mata tana i i na ji i kala ba sa yi to a yanzu idan mace ta cika baki mala Allah ya zika kai mahaifa a yanzu mace ta cika baki yi bismillah da kalmar shahada shafa yar daga ke ne ke din banza ke ce ya saki wulakanta maka ɗau ruwa ka shiga dawa in ba ta bi ka bani na hakura daga nan annabi kuma duk wanda ya karya talaka nan mace ya gwada wannan akan jati masa kai a yanzu kana san mace baka san sunanta ba yi bismillah da kalmar shahada shafa yar dagar ke ne ke ke ni ne nake kawai <laughs> Allah saka. Da Allah zai baka nasara ta ɗanyo haka. Kun ido na tun mutumin da izina. Gabarin